أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون شنكابري بوسسان تشيوا سميدك أسي da sun kasance a haɗe ba ne, babu sarari a tsakaninsu ballantana ruwan sama ya sauka, sai muka raba su, sannan muka sanya ruwan saman da ke saukowa zuwa ƙasa sanadin rayuwar duk wata dabba da tsiro ba, shin ba za su yi la'akari da wannan ba, su yi imani da Allah shi kaɗai.